a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma a yau asabar 16 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1441 a wanda kuma yake daidai da tara ga watan biyar shekarar miladiya ta 2020 a wannan shine majalisinmu na hudu na tafsirin wannan suratul anbiya da kuma ajiya mun tsaya akan aya ta tara ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون Allah subhanahu wa ta'ala ce sun na humul wa'ada sannan muka cika musu alkawarin tserar da su fa'an jainahum sai muka tserar da su wa manna sha da wanda muka so tserarwa wa ahlaknal musrifin muka kuma halakar da waɗanda suka ƙetare iyaka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya gaskata wa manzanninsa alkawarin da ya yi musu da cewa zai hallakar da makiyansu kafirai waɗanda suka karyata su inda Allah subhanahu wata'ala ya alkawari da cewa la nuhlikanna zalimin lalle tabbat hakika za mu halakar da azzalimai Allah ya cika wannan alkawarin ya halakar da su ya kuma taimaki manzanninsa a su ya tsere da waɗannan manzanni da waɗanda suka bi su daga cikin muminai sannan Allah subhanahu wata'ala ya halaka dukkanin waɗanda suka ƙetare iyaka wajen kafirci da shirka da saɓon Allah da zalunci da ƙaryata manzanni Allah ya kawar da su ya hallaka su baki ɗaya al-musrifuna ko al-musrifina ana nufin al-mufrituna fi takdibillah waɗanda suka kai iyaka wajen ƙaryata Allah da ƙaryata manzannin Allah da dogewa akan abin da suke yi na kafirci duk da irin wa'azin da ake musu har azabar Allah subhanahu wata'ala ta sauka a kansu wani alkawari ne da ubangiji ya cika wa manzanninsa kuma alkawari ne da yake tare da kowaɗanne al'umma za su tsaya kan gaskiya to komai ta kai ta kawo biye da aka yi artabu ƙarshe dai Allah zai ba su nasara wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun wannan kalmar Allah ce da ta riga ta gabata wato sunnar Allah ce sunna ce kauniya da ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya kaddara ta cewa duk sanda wato aka karyata manzannin Allah duk sanda aka tsaya <clears throat> aka toge wajen kin bin Allah da manzanninsa to ubangiji subhanahu wata'ala zai bada nasara ga waɗanda suke manzanni da kuma mabiyansu wa innahum lahumul mansurun su ne za su yi nasara wa inna jundana lahumul ghalibun wani albishir ne kuma gargadi ne albishir ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran muminai waɗanda ake nuna musu tsangwama da kiyayya a garin makka lokacin da wannan ayatul sura take sauka ake nuna musu kiyayya Allah yake gaya musu cewa zai cika musu alkawarin da ya musu na nasara sannan kuma gargadi ne gargadi ne ga su waɗannan makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke ta fada da shi suke gaba da shi cewa abin da ya samu waɗancan mutane na farko waɗanda suka yi fada da manzannin Allah shi zai same su idan ba su tuba suka koma ga Allah ba a cikin akwai akwai wa'idi akwai alkawari na narko tunda a can baya sun ce na bi ayatin kama ursila al-awwalun yazo mana da aya kamar yadda aka aiko wa wato na farko wato kamar ana gaya musu cewa idan har abinda kuke sha'awa shine irin abinda ya samu mutanen farko to ku tambayi shi yasa kuka tambayi manzon ku cewa shi ma sai ya zo muku da irin wannan aya to ku sani da ku da su duk wato ɗaya kuke yadda kuka kiyarda <clears throat> ku bi manzo sallallahu alaihi wa sallama hakanan su ma suka kiyarda su bi manzannin su kuma da suka nemi a kawo musu wata aya Allah ya ansa wannan kira nasu ya saukar musu da ayar to karshe kuma da ba su yi imani ba an hallaka su don haka irin abin da ya same su kuma irin sa ne zai same ku don haka a manzo kamar Allah yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya jira ya saurara ya ga irin abin da ya safi ya samu waɗanda suka gabace su su ma kuma su saurara su ga abin da zai biyu baya ulfan taziro ma a minal muntazirin kace ku jira ku saurara nima ina tare da ku ina tare da ku cikin masu jira su saurara a nan a cikin ayar zamu ga ubangiji su wata ala yana cewa thumma sadaqnahumul jai na anjaynahum wa man sha. wa man nasha din sai aka kashi da sigar istiqbal wato sigar fili mudari'i wa man nasha da wanda zamu mu ga damar tserarwa a nan akwai abin da ake kira al-ihtibak a balagan larabci al-ihtibak shine an yuhzafa fil awa'ili wa min al-awa'ili ma ja'a nadhiruhu aw muqabiluhu fil awakhir wa an yuhzafa fil awakhir ma ja'a nadhiruhu aw muqabiluhu fil awa'il a goge wani abu a farko wanda akwai wani abu kwatankwacinsa da ya zo a ƙarshe wanda zai nuna abin da aka goge ko a goge a ƙarshe abin da akwai kwatankwacinsa ko irinsa da ya zo a farko da zai nuna abin da aka goge a ƙarshe kamar inda Allah yake cewa qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafira kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah ai fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah an shafa kalmar mu'mina saboda kalmar kafira da ta zo a gaba tana fassara cewa wannan kungiyar farko mu'minai ne cewa ukhra kafira فقد كان لكم في آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله أي فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله فنكشي وأخرى كافرة وأخرى كافرة أي تقاتل في سبيل الطاغوت ko tuqatilu fi sabilish shaitan saboda a baya can an faɗi cewa ita waccan ta farko tuqatilu fi sabilillah kaga ta biyu za ta zama tuqatilu fi sabili ash shaitan saboda ka an goge a farko abinda a ƙarshe wani abu yake nuna shi shine mu'mina wanda kalmar kafiratun take nuna cewa akwai mu'mina a fi'a ta farko sannan kuma a fi'a ta abin nan a fi'a ta farko an ba cewa tuqatilu fi sabilillah sannan a fi'a ta biyu sai ba a faɗa ba don wannan abin da aka faɗa zai nuna zai nuna wannan da aka goge wasu rabilu ta tsikun ulhar wasu rabilu ta tsikun ba'asakun a ga sarabila ta tsikun ulharra idan akwai tufafin da suke kare mutum daga zafi to lalle akwai waɗanda kuma suka kare shi daga sanyi sau haka ba sai an faɗi sanyin mutum da aka faɗi zafi an san cewa akwai ma kayan sanyi to wannan shi ake kira a larabci al-ihtibak to anan ga ubangiji subhanahu wataala yace thumma sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wato aka zo da sigar wa man nasha taqdirin sa fa anjaynahum wa man shi'na wa nunajji rasulana wa man nasha'u minkum fa anjaynahum wa man shi'na man shi'na din an goge shi saboda man nasha da aka kawo daga ba zai iya nuna shi sannan kuma ce wa nurajji rasulana wa man nasha' sannan muka tsirar da su da wanda muka ga damar tsirarwa kuma za mu tsirar da manzansa da waɗanda muka ga mu tsirarwa daga cikinku wannan kamar ana ƙara nuna musu cewa daga cikinsu za a samu waɗanda za su yi imani nan gaba kuma ubangiji su bani wata ala ya tsirar da su daga kamu da azaba ta duniya da ta lahira kuma haka ya faru domin daga cikin waɗanda suke ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da wannan aya ta sauka a cikinsu akwai waɗanda aka samu kuma sun yi imani daga baya an kuma ta samu mummune a haka haka har zuwa lokacin fatu makka inda suka shiga addinin Allah da dama daga cikinsu suka karɓi musulunci to wannan duk yana daga cikin lutsin Allah da sa ga bayansa wajen yadda yake kwadaitar da su imani shi yasa anan nan ubangiji subhanahu wata'ala za mu ga cewa a karshen ayar sai cewa ahlaknal musrifi sai aka kasigar sigar mazi wa ahlakna al musrifi ba a ce wani hulikul musrifi ba da a nuna abin a hikaya ce ta wasu al'ummu da suka karyata manzanninsu kuma Allah ya hallaka su wanda yake nuna cewa su waɗannan al'umma Allah bai yi zai hallaka su ba irin hallaka da yawa mutanen farko ta gaba ɗaya ya tumɓuke su to amma duk da haka akwai tsoratarwa akwai tsoratarwa duk da ba a faɗi irin a azabar da za a yi musu mutu amma kuma akwai tsoratarwa a cikin yin wannan sannan Allah subhanahu wataala ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum dhikrukum afala taqilun lalle hakika mun saukar muku da da littafi wanda a cikin sa akwai daukakar ku afala taqilun yanzu ba kwa hankalta ba wato bayan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da hujjojin da suke tabbatar da manzancin Annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da bayanin cewa shi ma kamar sauran manzanni ne masu girma da Allah subhanahu wata'ala ya aiko ba ya da bambanci da su wajen halittarsa shi ma mutum ne kamar su sai kuma ubangiji subhanahu wata'ala a nan sai kuma yake tabbatar da falala alkur'ani sai kuma tabbatar da amfanin sa ga mutane bayan a farkon aya farkon sura Allah subhanahu wata'ala ya ambaci yadda ah, suke bijirewa alkur'ani ma ya'tihim min zikirin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum cewa duk wani ambato ko kuma wani zikiri wato alkur'ani da yazo musu ko aya ta zo musu daga ubangijin su sabuwa za su saurare ta suna wasa lahiyatan qulubuhum su suna gafalallu to anan sai ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa musu darajar shi wani alkur'ani da suke bujirewa kuma kamar an sace ake sake ba su sabuwa ta waccan magana falyatina bi ayatin kama usulal awwal zo mana da wata aya da take tabbatar da manzancinsa kamar yadda aka aiko da manzannin farko anan kamar ana farkar da su cewa ga aya babba da yazo muku da ita wacce ba a taba samun wani manzo ya zo da irin ta ba kuma anan ana nuna rashin hankalinsu har ila yau da rashin tunaninsu da toshewar basirarsu ta yadda ga ayar da tafi kowace aya amma sun tafi suna neman wata aya daban shi yasa a ƙarshen ayar da ce a falata akilu ba za ku hankalta ba ce an zalla ilaikum kitaban fihi dhikrukum haƙiƙa mun saukar muku da littafi wanda a cikinsa akwai ambatanku akwai ɗaukakarku zikiru a nan da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara shi da asharaf wal rifa'a wal makana wato a cikin alkur'ani yana tattare da abin da yake da daukakar kuce ce kuma matsayin ku ne da darajar ku wannan fassara wato fassara azzikir da asharaf ta zo daga bakin abdullahi dan abbas kamar da ibnu abi hatim ya rawaito a tafsirinsa a hakanan wasu daga cikin malaman tafsiri sun rinjayar da wannan fassara kamar ibn jarir tabari tafsirin sa kamar al-qurtubi na shi tafsirin da al-bagawi cikin ma'alim tanzil da shaukani a fathul qadir da sauransu duk sun zaɓi wannan tafsiri cewa fihi zikrukum ana nufin fihi sharafukum wato a cikin alkur'ani akwai akwai ɗaukakar ku ubangiji subhanahu wataala ya saukar da alkur'ani wanda ya kunshi tunatarwa da faɗakarwa da jan hankali da karantarwa ga al'ummar larabawa da sauran al'ummu akan abin da yake wato gyara ne da kuma ɗaukaka a cikinsa akwai izzarsu akwai abin alfaharunsu akwai ɗaukakarsu matuƙar dai za su wa'azantu da abin da yake cikinsa na labarai na gaskiya da Allah subhanahu wata'ala ya bayar da duk abin da ya bayar a cikinsa za su yarda da shi su kudurce shi a matsayin aƙida sannan su yi aiki da abubuwan da ya kunsa na umarni da hani to idan suka yi haka babu shakka darajarsu za ta ɗaukaka su zai yi girmama kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun lalle shi alqur'ani la dhikrun laka wato ɗaukaka ne gare ka wa liqaumika da mutananka fa salo tusalun kuma da sannu za a tambaye ku al a cikin littafin sa nazmud durar fi tanasub ayi was yake cewa fihi zikrukum tiwal ad-dahr bil khair in ata'tum in kun bi Allah to a cikin alkur'ani akwai ambatanku da alkhairi tsawon zamani wato kowane lokaci in aka tashi batunku to za a faɗi alkhairi a kanku washar in asaitu kuma a cikinsa akwai ambatanku da sharri matukar dai za ku saba musu tsawon zamani wato tsawon lokaci wa bihi sharafukum ala sa'iril umam bi sharafi ma fihi min makarimil akhlaq sana a cikin alkur'ani akwai girman ku da daukakar ku akan sauran al'ummu saboda abin da ya kunsa na kyawawan ɗabi'u allati kuntum tatafakharuna biha ɗabi'un da kuke yin alfahari da su wa bi sharafi nabiyikum da kuma ɗaukakar da annabinku ya samu Allah subhanahu wata'ala ya masa wannan zabi da babu zaɓin da ya kai shi ya ba wannan matsayi da babu matsayin da ya kai shi ya bashi shi wannan alkur'ani da babu ayar da ta kai shi wanda kuma ku a maimakon wannan abin ya zama muku abin alfahari sai ya zama abin da kuke suka kuna ta cece ku ce a kansa to anan akwai tabbatar da cewa alkur'ani gaskiya ne sannan kuma Abin da ya kunsa abubuwa ne masu amfani wanda su waɗannan da ake karanta musu suna bijirewa suka kasa ganewa idan su ya makance suka kasa ganewa kamar da Allah ce ma ya atihim min zikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum kamar da farkon surar ta bayyana a dan a fadakar da su kuma a zaburar da su a farkar da su daga wannan dimuwa da suke ciki aka yi amfani da da adawat na karfafa magana wajen kawo wannan jumla musta'nafa ta zama jumla ce sabuwa ba ya adafin ta ma akan kowace jumla ba laqad anzalna ilaykum ba ce wala qad anzalna ilaykum ba dan ta zama jumla ce mai cin gashin kanta dan ta zanto jumla ce wacce za ta jawo hankalin su fahimci wani abu babba da ta kunsa shi yasa bata zo ma ba a akan kowace jumla ba duk da cewa ta fuskar ma'ana tana da alaka da duk ayoyin da suka gabata da ayoyin da suka gabata suna magana akan bijirewa alkur'ani da bijirewa annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirai suke ta tare da ayar da ya zo musu da ita suna neman wata aya daban to wani aya ta zo don ta tabbatar da cewa ga ayar da tafi kowace aya da suke bukata su sani ga ta zo musu to amma kuma duk da haka sai ba a dafin ta ba akan ayoyin da suke baya sai ta zo jumla musta'nafa wato sabuwa kamar ba ta da alaka da sauran sai laqad anzalna ilaykum sannan ta fara da lamutta. lamu tahqiq ko lamul qasam da harfu tahqiq shi la sannan kuma ga qad sannan aka ce anzalna ilaikum ilaikum kai ka ce su aka saukarwa kamar yadda aka saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam su ma haka mala'ika zo musu wahayin kai tsaye ba tare da wasu dawa wasu dan annabi sallallahu alaihi wasallam aka nuna saukarwar ma kamar wato su aka yi wa ita qad anzalna ilaikum kitaban fihi dhikrukum don dai a nuna ce a nuna musu cewa wannan saukarwar an yi ne domin su kuma an yi ne domin kiransu zuwa ga abin da wani alkur'ani ya kunsa na amfanin nuka da maslahohi masu yawa shi yasa sai ci zo da wannan siga ta ta ilaikum kai tsaye zuwa gare su sannan za mu ga kitaban an kawo shi na kira da adana nufin alkur'ani wanda sun san shi littafi ne da aka saukar kamar da a farkon suratul bakar ala ce zalikal kitabu la raiba fi sai zo da ismul ishara sannan kuma ga ga ga ga alkitab din yazo da tarif amma anan sai zo na kira na kira dan ayi nuni zuwa ga wasu abubuwa manya guda biyu na farko dai su fahimci cewa wannan littafi yana da girman sha'ani domin littafi ne na shirya kamar da Allah ce ah, هدى للمتقين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سورة na shirya sannan kuma littafi ne wanda yake aya ce mu'ujiza ce ga annabi sallallahu alaihi wadda babu wanda wanda iya kawo kamarta duk da kalubale da aka ta yi da kiraye-kiraye kan cewa duk wanda yake da iko ya kawo wani abu kasan kwacin ke kawo ba a samu hakan ba saboda haka sai aka kawo shi da wannan siga sannan aka ce zikrukum kada an zanzalna kitaban fihi zikrukum aka yi izafar zikir din zuwa gare su wato izafatul almasdar ila maf'ulihi hmm. zikrukum ay tadhkirukum wa sharafukum yanzu cewa wannan abu yana kunshe da ambatanku da daukakar ku da girman ku kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala cewa rafa'na laka zikrak muka ɗaukaka maka ambatanka wato ɗaukakakka <clears throat> don a nuna musu cewa wani alƙur'ani wani abu ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya zaɓe su da shi a cikin sauran al'ummu da Allah subhanahu wata'ala a bayan ƙasa su ya zaɓa ya saukar da wani alƙur'ani kai tsaye zuwa gare su wanda yake kunshe da matukar abin da yake salaha wato maslaha da gyara a rayuwarsu sannan ya saukar da su da harshen su bilisanin arabiyyi mubin da harshen su na larabci wanda suke magana sannan kuma ya saukar da shi akan wani mutum ɗaya daga cikinsu, ba wani bare ba ba wani bako daga wani gari ba a'a ɗaya daga cikin su wanda sun san shi sun san asalinsa sun san komai nashi kamar arsalna fikum rasulan minkum ce kamar yadda muka aiko muku da manzo daga cikin cikinku saboda duk wannan <clears throat> yana kunshi cikin jingina zikrukum ɗin da aka yi zuwa gare su don a nuna musu cewa wani abu ne wanda ya kamata ya zamo abin alfahari gare ku ba abin jayayya ba ya kamata ku zanto ku kafi kowa fahimtar sa don haka wannan <clears throat> wani abu ne wanda yin mai hankali ya kamata ya riske shi bai kamata a ce har an tsaya ana ta ƙoƙarin sai an ganar da ku ba ya kamata ku riski haka da da tunaninku da hankalinku tunda abin nan da aka saukar na alkur'ani da yaran ku ne da harshenku ne mai karanta muku shi daga cikinku yake ba daga wani guri daban ba to amma duk da haka kun kasa ganewa idan hankalinku ya tafi yasa Allah ce afala taqilun yanzu ba ku hankalta ba ba za ku gane cewa darajar ku da daukakar ku da shiriyar ku da gyaran ku da ci gaban ku yana cikin wani alkur'ani ba ku yi imani da shi ku tsaya ku yi tintintini akan ma'anoninsa kuma ku yi aiki da abin da yake cikinsa afala ta akilun wanda inkarun ne taubisi wato tsawatarwa da tsawatar da su ake yi da wannan jumla ce yanzu ba kowa hankalta ba sannan kuma akwai zaburarwa har ila yau a ciki akan cewa su yi tunani game da al'amarin alkur'ani da abubuwan da yake cikinsa na fannonin wa'azi iri-iri da tsoratarwa da jan kunne da da kwadaitarwa da labarurruka iri-iri waɗanda suka faru a baya da waɗanda za su zo nan gaba a saboda haka afala ta akilun ana akwai inkari ga yadda suka suka watsar da hankalinsu kuma ga duka fassarorin guda biyu da aka yi wa ayar na wato aka yi wa kalmar Zik rukum cewa ko dai hukum ko tazkirukum cewa a cikin alkur'ani akwai daukakar ku ko kuma akwai faɗakar da ku da jawo muku da wa'azi gare ku duka ma'anonin guda biyu suna da alaƙa kai tsaye da wannan wato zargi ko kuma wannan tsawatarwa da Allah ya nace a falata kilo domin <clears throat> wanda aka ce ga wani abu na shirya ya zo masa amma kuma bai shiryu ba wannan bai sa ya shiryu ba babu shakka wannan za a yi za a yi tunanin ina hankalinsa ya tafi anya hankalinsa yana tare da shi haka nan mutumin da abin da zai zanto ɗaukaka gare shi ya zo mata abin da zai ƙara ɗaukaka mishi ambatansa da sha'aninsa ya zo mata amma kuma ya watsi da shi bai ba shi muhimmanci ba babu shakka wannan ma akwai su tafsir tare da shi bai tsaya ya kalli abin yadda ya dace ba shi ma kaga ya cancanci a zarge shi a tsawatar masa da da afala ta akilun kuma har ila yau ana akwai kokarin gamsar da su cewa alkur'ani ya fi dukkan ayoyin da suke tambayar a kawo musu irinta duk wani abin da suke so a kawo musu na ainihin aya da take tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama abin da yake cin alkur'ani ya kunshi wannan fiye da abin da masu ke nema shi yasa aka zo da jumlar da alqasam da kuma harfin tahqiq kamar yadda Allah ya ce awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim inna fi zalika la rahmatan wa dhikra liqawmin yu'minun awalam yakfihim yanzu ashe bai ishe su ba bai ishe su ba anna anzalna alayka alkitab cewa lalle mu mun saukar maka da littafi yutla alaihim wanda ake karanta musu shine alqur'ani wannan ba zai ishe su ba akwai akwai abin mamaki a ce suna neman wani abu bayan wani alqur'anin da Allah ya aiko musu suna neman wani abin da shi zai zama hujja akan gaskiyarka tare da wani alqur'ani gashi ana karanta musu shi suna jin abin da ya kunsa wani abu ne da ya fi karfin gaban mutum ya kawo wani abu kwatankwacinsa to don haka kalmar afala ta akilun ta dace da matsayin da suka samu kansu a ciki kuma take nuna wautarsu da toshewar basirarsu sun kasa gane abin da zai amfane su da abin da zai cutar da su ya ba za su yarda su yi aiki da abin da yake cikin alkur'ani ba duk da yana dauke da abin da zai iya daukaka darajarsu a duniya da lahira da suna da hankali tabbas to da kuwa sun kowa ya riko da wani alkur'ani da rungumarsa kafin kowa ma ya rungume shi to amma tun da har suka ki suka kama bin wasu hanyoyi daban na fada da abin da alkur'ani ya zo da shi na suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kiransa da sunaye iri-iri wannan yake nuna cewa babu shakka hankalinsu ya rabu da jikinsu kuma ba ta aiki da hankalin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su wato misalin wannan aya shine abinda ya faru ga muminai waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suka wa'azantu da abin da alkur'ani ya zo da shi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka biyo bayan su da suka samu ɗaukaka suka samu daraja kuma suka yi suna darajar da da yawa daga cikin sarakunan su ba same ta ba lokacin jahiliya amma gashi ɗaiɗaikunsu sun same ta babu shakka wannan abu ne sananne ga duk wanda ya karanci tarihin musulunci ya san da irin wannan ya san irin darajar da suka samu ta hanyar alkur'ani ta hanyar riko da shi da aiki da shi da shiryuwa da shiryarsa da tsarkaka da tsarkin da yake cikinsa wanda kuma ya kauce masa ya samu kaskanci da tozarta ya kuma kasa samun rabo na duniya da lahira a mu'jiza alkur'ani babu shakka mu'jiza ce wacce take buɗaɗɗiya buɗaɗɗiya ce tunda bata takaita zuwa ta takaita akan wata al'umma banda wata al'umma ba bata takaita akan al'ummar da suka ganta ba wato ba daidai take da sauran alkhawariqul madiyya ba abubuwa da da ake gani baro baro wanda aka ba wa annaba wanda suka gabata kamar sanda annabi Musa annabi Musa alaihi salam da hannunsa kamar mu'jizar naqatu salih da mu'jizar annabi isa alaihi waɗanda wani abu ne wanda ya takaita akan mutanen da suka rayu tare da shi suka ga sanda abin ya faru su ne suka ga ayoyin su suka ga abubuwan mamakin da suka gani amma duk wanda za su zo baya sai dai su ji labarinsa saɓanin mu'jizar alkur'ani ita mu'jiza ce mafutuha mustamirra tana nan baqa'id ba za ta yanke ba kuma bata kaita akan waɗancan mutane kadai ba har gobe ga shi alkur'ani ake karantawa kuma abin da yake kunsa da shi har yanzu yana nan ciki abubuwan da suke ciki na wa'azi da faɗakarwa da jan hankali da tunatarwa da gyaran zukata wani abu ne yana nan haka abin da yake ciki na tsare-tsaren zamantakewa na rayuwa ta ɗan adam tsayinsa da ubangijinsa tsakaninsa da yan uwansa <clears throat> yan uwansa bayi tsakaninsa da da gidansa da iyalansa tsakaninsa da makotansa da yan uwansa da kasuwancinsa da tsare-tsarensa na na zamantakewa da tsare-tsarensa na tattalin arziki tsare-tsarensa na shugabanci da duk wani abin da dan adam yake bukata a matsayinsa na mutum shi kadai ko a matsayin al'umma na al'umma ko a matsayin kasa da kasa wannan duka alkur'ani ya kunsa kuma har kullun karanta sa ake yi har kullun bincike ake akan su kuma har kullun ƙara gano hikimomi da maslahoyi da suke ciki babu wani abin da ya yabu ko ya ja da baya har kuma gobe kara gano waɗannan abubuwa ake wannan in ka ɗauke batun abin da ya kunsa na kyan zubi da kyan fasaha da kyan tsari da irin balagar da take cikinsa wanda babu wani harshe da ya iya kaiwa ga haka dukkan wani mai hikima ko mai fasaha ko azancin magana ko wanda yake yi yana birgewa ya kasa yin wani abin da ya kama da alkur'ani wannan kadai ya isa ya nuna cewa alkur'ani ne wanda mu'jiza ce wacce take maftuha mu'jiza ce budaddiya wanda kuma ba a taɓa samun irin ta ba wani alkur'ani da shi larabawan farko suka samu ɗaukaka, lokacin da suka ɗauki saƙon da yake cikinsa, suka shiga gabashin duniya da yammacin duniya a gabanin alkur'ani ba su da wani daraja ba su da wani ambato ba su da wani matsayi da ake faɗarsu ba su da ma wani abin da za su iya wa da ɗan adam a matsayin ga wani abu da zai ƙara wa ɗan adam ci gaba ga wani abu da in sun zo da shi za a san su kuma za su yi suna da shi ba su da shi larabawa a rayuwarsu kafin zuwa musulunci banda yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace babu wani abin da ya yi suna ya yawa a cikinsu ɗan abu ƙanƙani yana iya haifar da yaƙi da za a ci shekaru masu yawa ana yi kuma ba wani abin kirki ba harbul basus harbul dahis wal gabra harbul fijar duk kowane yaƙi-yaƙen nan in ka ji sai ka ci abu ne wanda bai takara karya ba amma kuma ya zama abin faɗa a kai ta yi babu kakkauta kama harbul basus wanda ya zanto tsakanin taglib da banu bakar taglib da bakar taglib da bakar a abna wa amam ne 'ya'yan babbanni ne to amma saboda wata wata wata mata da kira basus an kashe mata wata abin dinta a taguwarta rakumarta wani da ake kira kulayb ibn rabi'a daga kabilar eh, bani tablib ya kashe mata ita daga kabilar bani bakar wato kamar 'ya'yan bakwanni ne kuma 'ya'yan bakwanni ne sai ya kashe mata taguwarta da ya kashe mata taguwarta shi kuma sai dan uwanta jassas ibn murra al-bakri sai ya kashe shi saboda ya kashe wa yar uwarsa taguwarta shi kuma dan uh, uwansa al-muhalhal ibn rabi'a shi kuma yace sai ya dau fansar kashe masa dan uwa da akai kulayf to a dalilin wannan fa kabilun kusan sai da suka tsara karar da kansu shekara 40 suka yi suna yaki ba kakkautawa waɗannan su kai waɗannan hare-hare su kashe mata da yara da tsofaffi da marasa lafiya su waɗannan su kai su kai ramo gayya haka aka yi ta yi shekara arba'in saboda asali in ka koma kuma sai ka samu wai an kashe wata kuma to wannan ita ce rayuwarsu harbu dahis da al dahis da al sunan dawakai ne guda biyu dawakai ne na tsere tsere ne aka yi tsakanin kabilar abs da zubiyan to a saboda wannan tseren rigima ta barke saboda da muka sani da ana kwallo wani lokaci aka ce wasu sai su ba su yadda ba wani sai ba su yadda ba sai su fada ya barke a haka ta fada ci fada ci to su ma tseren ne aka yi tsakanin waɗannan dawakai guda biyu da his da al'amura to da ƙarshe sai abin ya zama rigima sai fada ya barke tsakanin kabila abs da zubiyan wannan fadan shi aka yi ta yi shekara arba'in akan kawai tseren abin nan halbin fujar shi ma haka dan abu ne kaɗan ya faru sai ɗaya kashe ɗaya shi kenan tsakanin ƙuraishi da kinana a ɓangare ɗaya da kuma kaisa ilan su ma a ɓangare guda su kai ta yi wanda har annabi sallallahu alaihi ya halarci yakin yana yana yana matashinsa saboda ka kaga <clears throat> rayuwa ce wata ke ta faɗace faɗace dan abu kankani kenan sai ya sa ita zubar da jini ba ba kakkautawa musulunci cikin ɗan kankanin lokaci da zo daidaita tsakaninsu sai ka ga irin in ka karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga irin cin mutunci da cin zarafi da aka rike musulmi a makka ah, shi kansa ma iki sallallahu alaihi wasallam bai kubuta ba yana sallah a zo a zuba masa abin nan kayan kayan ciki tumbi da sauransu a kansa sahabbansa da daki wasu a kashe wasu a ɗaura wasu amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada kada wani ya ce zai yi ramuwa kada ya taba kowa kada taba kowa wannan maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko fuwa aqimus sala ku rike ka hannayen ku kakku ce za ku rama gaba ɗaya duk ta rushe wannan ɗabi'ar da aka sallarwa da ita ta ɗan abu kankani ya haifar da da faɗace faɗace a yi bai ya canza su cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba alƙur'anin da ake karanta musu ba ɗan ƙanƙanin lokaci sai gashi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan wanda ya tada hankalinsa akan wannan kabila guda kabilar banu hashim ko gida guda gidan banu hashim a zo a sa su a cikin a cikin hitar a rufe su ba sai ba ba ba ba ba babu ba ba ba ba za a sayar musu ba za a saya daga wajen su ba za a taimaka musu da komai ba tsawon shekara guda ya aka yi duk aka samu irin wannan idan ba dan musulunci ya riga ya wanke zukata ba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci aka samu canji sauraka larabawa idan ka koma tarihin su za ka samu cewa al'umma ce wace ba ta da wani abin da take tinkaho da shi a wancan lokaci da za ta yi alfahari da shi sama da abin da yake na balaga da fasaha da hudu ba da iya zance amma sai ga shi alkur'ani ya zo ya canza su har sun zama wani abu shi sa lokacin da sayyidina umar lokacin da ya tafi ya kudus zai je karbi kullum kudus daga abu ta bin jarrah bayan yi bayan an gama yarjejeniya da manya-manyan fada-fada na sham da za a sallama masallacin kudu zuwa ga musulmi a lokacin da ya je abu obai da tabbin jarrah da wasu daga cikin manyan jagorori kwamandoji suka tare shi yana kan tago yana kan abinan dabbarsa yana kan dokinsa lokacin da ya zo wani guri wanda yake dan kududdufi ne ruwa ne sai an ketara sai ya sauka sai ya cire takalmansa guda biyu hukunsa da suke ƙasa sai ya rataya a wuyansa ya ɗabi rigarsa ya shiga cikin wannan ruwa shi ne abu obai da yake cewa kai amirul mu'min kai wani babban abu yanzu a zo a ce mutanen nan su gamu da kai a haka domin a matsayinka na amirul mu'minin yadda suke jin labarin ka abu ne da zai ba su mamaki idan sun ganka haka domin za su so su ga wani mutum wanda yake cikin wata wata haiba wata kama amma kuma gashi yadda suka ganka to shine sai yake cewa kai da dai wani ya kamata ya faɗi wannan ba kai bai a ba ubai ce na hannu ummatin man hannu a zallu ƙaumin wa a kallon nasi wa a za'afun nasi hmm. fa'azzan allahu bil islam فمهما, فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله hawa ba kai ya kamata ka faɗi wannan magana ba wata ruwa ba yana cewa da wani ne ya faɗa da na sanya shi ya zama darasi wato da na yi masa abin da zai zama darasi ga wasu ce mu mutane ne mafi kaskancin mutane mafi raunin mutane mafi karancin mutane amma lokaci ɗaya Allah ya ɗaukaka mu ya ba mu daraja duk sanda muka ce za mu nemi wani abu na ɗaukaka ba a cikin abin da Allah ya ɗaukaka mu da shi ba to sai Allah ya kaskanta mu da shi wani ita ce haƙiƙar al'ummar musulmi na farko sun samu ɗaukaka ta hanyar musulunci ne idan suka sake shi ko in ce yayin da suka sake shi suka zama a kaskanci suka koma fi zailul kafila suka koma can bayan baya saka la yuzkaruna idza zukiru in ana magana ba a kawo su ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا nuna mu شهود باسا نن za a zartar da da al'amari kuma suna nama ma ba neman a jita bakin su to haka suka koma yayin da suka saka alqur'ani dukkan wata al'umma da ta ci gaba a duniya ta ci gaba yayin ta saki addinin amma al'ummar musulmi ita kuma ta ci baya yayin da ta saki addinin addinan sauran al'ummu saboda addini bane a gurin Allah ina dina inda Allahu al-Islam addinai ne da za su ciyar da dan adam baya za su wahalar da dan adam su bautar da dan adam don haka sakin su shi zai sa su samu ɗaukaka amma shi musulunci sunnar Allah sakin su shi zai sa a samu kaskanci sauraka idan sauran al'ummu mutanen japan sun yi watsi da addinin su sun samu wani ci gaban duniya mutanen turai wanda suka yi wa addinin su bore suka fatattaki malaman coci suka samu wani ɗaukaka ta duniya to su musulunci su musulmi aka yayin da su kuma suka watsi da addinin su kuma suka daskanta saboda haka kowace al'umma tana iya watsar da addinin ta samu ɗaukaka amma banda musulunci wannan kuma sunnar Allah ce shari'iyya sunnar Allah ce shar'iyya ya alkawarin zai ɗaukaka wannan al'umma ya alkawarin zai ba ta ci gaba zai ba ta nasara zai amma da sharaɗin ta tsaya akan imanin ta walau Allah halal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun sauraka daukakar ta shine rike wani alkur'ani da aiki da shi sakin ta kuma shine zai ja mata kaskanci kaskancin da ba ta taba ganin irin sa ba sai kuma ta koma ga alkur'ani sauraka lokacin da larabawa suka bar suka bar alkur'ani musulmi suka yi watsi da shari'ar musulunci shikenan albashariyatu kullaha kallata anhum duk mutane ma sai suka yi watsi da su haka darajar su sai ta zube suka dawo zai fi zailil kafila su ne a can ƙarshe su ne a can ƙarshe mutane suna wa wasu suna dakawa wasu a kansu a da can lokacin da suna rike da littafin su sai dai su ga wasu al'ummu ana wa wasu a kansu amma ba su ba amma yanzu da suka saki abin da shi ne za su kaddamar wa da ɗan adam za su kaddamar wa da duniya kuma shi ne guzurin da babu wanda yake da irinsa sai su yayin da suka yi watsi da wannan sai ya zanto sun dawo bayan baya sai da mutu lokacin da suke cikin aminci yanzu sun dawo cikin tsoro lokacin da suke cikin tsaukaka yanzu sun dawo cikin kaskanci wannan shi da abin da ya kamata a ce al'ummar musulmi sun gane cewa a ci da cigaban ma duk duniya gaba daya yana tattare da wani alkur'ani wanda Allah subhanahu wataala ya sanya shari'a a cikinsa shari'a kowane bangare ta kowane sashi ta kowane al'amari da ɗan adam zai bukata a cikin alkur'ani ne za a samu shirya larabawa ba za su ci gaba da jinsinsu na larabci ba don suna ba larabawa kawai wani ba zai ɗaukaka su su zama wani abu ba nasaba ita kaɗai ba za ta ba ta ɗaukaka mutum ba faman abba bihi nasabu faman abba bihi amalu lam yusri bihi nasabu na ce duk wanda aikin sa ya dakirar da shi ya koma baya to nasaba ba ta ɗaukaka shi ba dan kawai yana jinsin balarabe da aka zai tankaho da cewa shi shi balarabe ne ko yana jinsin kaza a yi tankaho da wannan jinsi kadai ba aiki zai yi ba wannan ba zai ɗaukaka shi ba saboda haka dole ne in suna so samu su dawo da kansu wato al'umma tana so ta dawo da kanta matsayinta to dole ta dawo ta rike alkur'ani da abin da ya kunsa na shirya larabawa ba a san su ba a tarihin larabci don suna larabawa kalmar wani balarabe ne wani ba balarabe ba ne ba ta da wani ma'ana a kamus a kamus na ci gaban rayuwar dan adam kalma ce da ba ta da wani wata ma'ana ce wannan balarabe ne wani ba balarabe ba ne an san su ne lokacin da suke dauke da hazaratul islam da suke ci gaban musulunci lokacin da suke dauke da fitila fitila da take haskaka yankin turai eh, ta gabas da surai ta yamma duka lokacin da ake kwararowa da kasashe daban-daban manya-manyan kasashen turai da ke kwararowa kasashen musulmi domin a karanci wani abu na ilimi a wajensu to a lokacin ne suke mutane wannan shine abin da a lokacin da alkur'ani yake sauka danyensa kafirai suke rigima da shi suna kokarin fito na fito da annabi sallallahu alaihi wasallama shine abin da Allah yake gaya musu cewa laqad anzalna ilaykum fiye zikirku a falata kai hakika mun saukar muku da littafi wanda a cikin shi akwai ɗaukakakku shi ba za ku hankalta ba in ka duba kun larabawa waɗanda suka yi suna har gobe ana faɗa sunayensu sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ka koma tarihinsu a jahiliya kaga su wane a yaya suke sai na umar wane ne shi a jahiliya kafin zuwa musulunci wane ne shi kiwo yake fita da dabbobin mahaifinsa khattab in ya dawo ma ya ta wahalar da shi akan wannan ya dake shi akan harkar kiwo kiwon kiwon ba wani mutum ne wanda yake da wani matsayi da wani makana da cika ido a cikin laraba ba shi da wannan ah, akan sukan aike shi da jakadanci zuwa ga wasu ƙabilu amma ba wani wanda yake ba wa mutane tsoro ba a lokacin jahiliya amma ka duba lokacin da ya musulunta sai gashi gaba ɗaya ja hankalin duniya gaba ɗaya bai abkariyatihi wa islamiyyatihi walam ara abkariyan ya fari fariyahu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai gashi a cikin dan kankanin lokaci ya ragargaza daular kisra da daular kaisar ya hada duka kayan sarauta su gaba ɗaya sun koma ya kafa daula ta musulunci guda ɗaya wancan mutum wanda ake ganin shi ba wani abu ba ba komai ba ya zo ya haɗa daular manya-manyan dauloli ya tashi daular musulunci a iraq da sha a lokacinsa sai gashi ya zo da kyakkyawan tsari da kyakkyawan hanyar gudanarwa wanda ba a santa a wajensu ba baya ga abin da ya yi fici a kansa na takawa da tsoron Allah da adalci wanda har gobe ake misali a kansa ya fito da umar ibn al-khattab wanda yake a jahiliya wani mutum mai kiwon dabbobi ya zama umar ibn al-khattab al-abkari al-adil wanda duniya take misali da adalcinsa da iya gudanarwarsa ba komai bane ya fito da shi sai al-qur'ani Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid kafin ya shiga musulunci ya taso matashi ne daga cikin samarin Qurayshawa waɗanda suke da jarumta ana amfani da su wajen yaƙe-yaƙen kabilanci da shugabannin kabilu suna amfani da su wajen kai farmaki da kabilanci da sauransu ah, ya samu karbuwa a wajensu sai ga shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci bayan musulunta sai ya zama sai min suyufillah takobi daga cikin takubban Allah yana walƙiya ya zanto babu wani abin da yake tsaye a gabansa face ya bi ta kansa ya zanto a ala ya yayi kace-kace da romawa a sham ya bar tarihin da har gobe ake ambatansa kuma babu wanda ya fice wannan tarihi shine Khalid ibn walid saurayi a cikin samarin Qurayshawa wanda ba ba wani abin a zo a gani ba musulunci ya mai da shi ya zama wani abu abu ubai da tabbir jarrah abinda aka san shi da shi mutum ne mutumin kirki ne marar kan rikici mai saukin kai mai saukin hali sai ga shi a musulunci ya zama babba daga cikin kuwat wanda ya jagoranci runduna ta musulmi har ya zanto ya girgiza rundunar shirakar asham ya karya kadararsa har a zanto baitul maqdis ana maganar maganarsa a lokacin eh, khalifancin sayyidina umar ya zo ya karbe shekara ta goma sha biyar wannan abu ubaida ta bin jarrah wanda kafin zuwa musulunci an dai san shi mutum ne mai amana mutum ne mai saukin kai mutum ne mara son rigima amr ibn al-as wanda yana daga cikin uqala quraish mutane masu hankali da zurfin tunani a cikin quraishawa tuna lokacin yana jahiliyarsa kafin musuluntarsa shi fa ne da da wanda aka tura su zuwa habasha akan cewa su je su dawo da musulmin da suka yi hijira zuwa habasha suka je amma da karshe suka dawo ba tare da sun ci nasara ba duk da wannan hankalin da tunanin da wayan da ake gaina da shi amma kuma bayan musuluntarsa sai gashi shi ne ya jagoranci rundunar wacce zai ta buɗe ƙasar masar a masar ya zanto yana da kyakkyawan ambato ana maganar musulunci a masar kula a faɗi amur ibn al'as shi ya shigar da musulunci masa to haka za ka bi ɗaiɗaikunsu kowanne za ka samu sa'ad ibn abi waqqas in ka karanta tarihin laraba ba za ka je ambatan sa'ad ibn abi waqqas ba kwata-kwata amma sai ga shi bayan musuluntarsa ya zama babban jagora ne kwamanda ne wanda ba za a yi maganar fathul mada'in face sunansa ya zo duk sanda za a yi magana fathul iraq da fathul iran wato shigar da musulunci iraq da iran da karya daura kisra to dole sunan sa'ad ibn abi waqqas zai zo wanda aka bayan haka a jahiliya ba a san shi ya jagoranci wani rindina ba ko ya zama wani komanda a cikin wata bataliya ba a taba jin wannan ba amma musulunci yana zuwa ya ba shi wannan daraja ya bashi wannan daukaka zaid ibn haritha zaid ibn haritha bawa ne aka zo da shi makka aka sayar da shi a nasarar salama ya sayi shi ya yanta shi ya mai da shi kamar ɗansa ya karɓi musulunci ya zai cikin musulmi na farko ya samu wannan karantarwa ta alkur'ani sai ga shi cikin ɗan lokaci ya samu ɗaukaka da daraja da zai jagoranci rinduna zuwa ga mauta yaƙi da rumawa rundunar da a cikinta akwai irin su ja'afar na abi talib akwai irinsu abdullahi ibn rawaha akwai irinsu khalid ibn walid bawa wanda ake kawo shi ana sayar da shi a cikin kasuwa sai ga shi shine babban komanda na yaƙi wanda kuma ya jagoranci ta runduna wadda a cikinta da manya-manyan abin nan ɗansa shi ma usama ibn zai shi ma haka ya zo shi ma ya jagoranci wata babbar runduna wanda a cikinta akwai manya-manyan sahabbai irin su umar ibn khattab duk menene ya ɗaukaka waɗannan babu abin da ya ɗaukaka su sai wani alkur'ani wanda shi ne silar shigar su musulunci shi ne shirar samun wannan tarbiyya da suka yi hakanan za ka yi ta karanta sunaye waɗanda ba za su kare list ne mai yawa abuzar al-gifari wane ne abuzar al-mikdad ibn amr ko ibn al-aswad abu darda ammar ibn yasir mu'az ibn jabal ubay ibn ka'ab silsilatun tatub haka hmm. yi ta ambatan su wanda musulunci ya zo lullube su da wannan karantarwa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suka zama abin da suka zama suka dawo daga cikinsu wasu suka zama manya-manyan malamai waɗanda ake karɓar ilimi a gurinsu ilimin alkur'ani ilimin eh, fiƙo ilimin shari'a da sauransu duk ba komai bane ya fito da su suka zama waɗannan waɗannan shakhsiyya sai alkur'ani saboda ka babu shakka duk wanda ya yi tunani ya ga yadda al'ummar farko ta samu ɗaukaka da alkur'ani zai yi tunani ya jige cewa to ya aka yi al'umma ta baya ta zo ta yi watsi da alkur'ani bayan kuma shi ya ɗauka ta lalle ya faɗar ubangiji da ƙar anzalna ilaikum kitaban fihi zikirkum afala ta'qilun magana cewa suke kwai akwai jan hankali kwarai da gaske a cikin ta Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala na muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh